Salamu alaikum. What? Masu gidan suna ciki ne? Yau ya kai ne kake nema ka cige min cikin gida. A'a zuwa ne na ji an ce bismillahi dawo daga nan. A'a to. Ke na ga kuma ta da ranar Allah ba ki san ba ɗaya ba ne ba? Sai ki ce dan dawo inuwa tausayi na kike ji. A'udhu billahi. So mu zauna. Ina ga ai shirin zauna ya fi na tsaye. wayo Allah jikin tsufa fuskan ta ya kara ɗari ba ɗaya Allah makashin ta. to dama abin da ya sa ɗan sauna ne magana inna lillahi wa inna ilaihi raji to ka mun tsatsaye nonon maza ka zauna mana magana sami kwatance fa ma aka iyo ma aka ce ko nan ne gidan sikin siya shine na faɗo dama abuja zan wuce to na waje an ce kwanan nan za a yi bikin ta. ai ka sa ni ma dole in zauna to dan saya dan yi flashing. sai saya wannan abu sai juyawa ne in san ba shan maza nake ba maza ya su kama kwad kwad kwad kwad a ni ba wannan ba shan tawili na sarauta duba ne ban yana what la ilaha illallah wallahi baki ya wakari ya ja su gari Allah Allah wallahi ai ba bambanci da irin naka ba bambanci kai kuma da yake a warkace kai to tsaya ki jimalin ni ba wani abu ne zo kai ya kake cewa dan da dan da dan yi ribos dan yi tariya muna farin ciki ka shigo min gaba ɗaya ka hargitsa min lissafi dan yi tariya sai na ji kaman ka ce wani kai dan yi tariya me ka ce ne kai na ce a ce asaka furfur kamar ni yanzu ke dube ni ki ce wani wani wani kai ya kika gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un what ladidi dama ne gurin sa zo ladidi baba shansiya kai ka ji dan is ka ji alama dai gaba ɗaya ka bar kiɗa ni wallahi kwankwasan uwarka zagi ai ba ladidi ya kake kawo min sunan iyali kai tsaye wa ka santa ba uwar shansiya wacce shansiyar na ga gaddauta ta ce kin san dauta me haɗin ka da shamsiya kawata ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka kamar kaman a na ke na baki sanar ce dokta ba kana nufin shamsiya ta san ka a ah, bari sarewa ta what bari dan kara ta dawo daga makaranta bari dan kara ai na ka santa da kuma ke ki dan Allah ba za ki wasa ni bari dan kara sa kuma za ki dan jama'a ba za ki zama? ta ilaika raji'un to malam bari in tambaye ka kai kar ka zubar min da mutunci ana dab da bikin yata me ma kake yi ka zubar min da mutunci tunda nake dan hamsin bai taba shigo min cikin gida ba sai yau da tambayar da zan ma har kin riga kin bani ansa da ta zan yi wai mai gadin ki tace ko ubanta a sai kika ce kuma yanki to tunda a guje guje nake taro za a yi haku za a gamman house sai ce haɗa hada amaryar shine ma na ce tunda ita ma bikin ta ya kusa barin faɗo bari in baki in yaso albashi ta soke a bani ta yarinyar da ko ina hijabi fita uwa da hijabi cikin gida hijabi ko bacci da hijabi shi shine kai yanzu a ce ka san ka san shamsiya ai ba anan take ba an danne wa bodari kai ba daga nan ba Allah da kisan mutum hasbunallahu wa ni'mal wakil ake da kiga kiga mutum sanin hali ai sai rabbi samawa ta rike wannan me a cikin da rike a to an san miki bayani filla filla ko rike mana ko mutuwa ko baciya zaki sai ka ce zaki rike da Allah kake watsa ni kai ya fara miki aiki ban san iskanci bindiga ciki da mugunta kenan wannan bindiga ciki da mugunta ba to in ta zo ki ce mata ta yi ruwan zafi ta zauna a cikin zafi yi tsarki ta dinga kama da shi. Uzu kai ban san iskanci. Yattawa. Yattawa kake cewa ta ringa. To sai kike da an taya mata sakin awut ina hada miki ba dan ma ina taimakon ki zaki bai da ni wani karuwa ai ki dinga wani uzu billahi kamar kin ga ce dan a ba na son haka ba na son irin wannan an yi barawar sata kake watsa ni ki rena mu hankali ki zuba min da mutunci ni Aisha sai mai aji go wannan. Turare dan barno. dan ne bugarwar su yab biya yab ka dinga dan hada da su wannan kuma shi ma da yake sabon sabbari ne da aka buga shi daga kamfani ba wacce aka ba masu sani saboda an san yana taimako ga wannan gwale shi ne ma tsohon wannan billahi kai na fahimce ka iska ne kai watan wannan magani ne da kake kashe a wurin mutane shine ka biyo tun kan a aure ta yau ana dina buki ka je ka hargitsa min ya ko baka san Allah ya la'anci masu kwaikwayon mata bane ah. eh Allahu akbar ismi Ibrahim ke sara hoto rawa lawai unguwar gabas ci gaba ina ji Allah shirye ka faɗa wa keya ko ba wa'azi kike ba ba ne ragowa dana baki sadaka in wa'azi zaki je ki masallaci ai mu bara faɗa miki ko a san albarkacin annabi zabuci da an zo farkon nan kawai sai a ɗiba a watsa da mu ai ko za a watsa kai baka isa ka shiga cikin wanda za a watsa hmm. Allah wallahi wallahi arzikin sa zan ci kullun salati nake yi ungo wannan nan Allah ka ki manta kin ji yadda na muke bayani filla filla ba ki gane ba ki min tambaya ba ki ansa wannan ai tsirara ce wannan wa ke hoto ne kunama me kunama kenan dan dangwale kenan kunama ce ai kai da yake ba ta yau ce ba wai da kin kwana biyu ba zai ba yau ba an taɓa ni in ke ma kai ni ma fa tsohon dan iska ni ma haka na yi zauna a lagos Allah na je aba Allah na je kasan gada tun daga yake kaga na tuba na ajja komai na ɗau carbi na tsaya ga annabi na tsaya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an wuce annabi Muhammad sai mun karasa sallallahu alaihi wasallam Allah ka hada mu da manzon Allah magansa ir'an al'aini wallahi kaunar sa biki ai ya sani Kano ya burge ni ta ko ina Kano in dai an sai Annabi Muhammadu sai kin san ansa shi yasa kawai ni kana suka burge ni kuma duniya Kano ita ce karshe wallahi Allah ko mutum ma yake ya sha dan bukunna daga ta Annabi Muhammadu ya ce sallallahu alaihi wasallam <laughs> wallahi Allah sai yasa Kano take burge ni kai ni kawai da kai ba manzon Allah kawai sai ka kahin jiki amma ka san haka kuma kake yin kwaikwayon mata haka sai ka shiga jahannama ba sai shiga ba jahannama ko ba guri sai amma alami a ki da Allah aljanna ai dan mu aka yi ta ba masu laifi su tuba kwan kwan kai na taba wai ai na taba ki da alheri ki ya ta taba ki da bakin wuta ta ce ya na taba ki da alheri cewa bi yahudancin mutum in dai kuma ya rike annabi in yana yana yana yana ganin mutuncin annabi to duk abin da ake mai yana mai kyautata zaton zai iya dawowa ah. shi yasa nake dan baka dama Allah ya kawo sai yake ke barin faɗa miki wani sirri da baki sani ba eh. na rantsu da Allah da dare ya hantse na tsaya na ce dan annabi Muhammad ai mun sake ga an yi mini eh. wallahi Allah ka da annabi sirri addinin musulunci ba irin kaji a dogo ba ba kuma sirrin jigida ba zan faɗa mai fatin ma ina da sallahu to rike kayanka. ba ya ka bata ba ko a ne da hannun kyauta baya ai da kika ce ma ke ubanta da yasa na ban bige ke ma saboda kaunar da kike a kai dan goza ba su a cikin jakanka ban aiki da irin wannan abu ai da ma ba ke na kawo ba aiki na kawo wa a'a ya ce uwan malamai eh. akwai abubuwan da ake musu addu'o'i da Allah ba su zama lafiya da kwanciyar hankali ah. amma duk irin wannan abubuwa da kake gare shi yin aiki da shi kauce hanya ne to malam wata ƴan fusto kika ga an sako ai su ba ma sa saki su ma suna yin addu'ar ai ai ko kina da kyau ki kara da wanka malam ai ba komai bane ba ban a cikin ido ban da ruwa kuma malam dan Allah ka ki watsa nake ka ba aiki da ai saboda ba girma ki da rage gari a fa ke zan zo ki duba min wani saurayi na Elbas ko ya za a yi mu gyaggyara mu samu mu su zama au kai kana nufin mace ne kenan au ke kin ga bambanci kai ka tuban kai ya kake nema ka min dogana ne ka ji dan iska kai ko a Lagos aka haifa an ai ba zan ba nake yi katan ka da kai gemu ya bebe a fuskar ka akuya na dauka da asuba ta goga min wannan oh goga kai kenan ni zan shiga mai fadin malam ki ce ni ne na kawo mata gudunmawa zan shiga mai fadin ke ma in kina da bukata ki faɗa mu ni kuma zan kawo miki maganar wancan a sinin da zahabi. Eh wancan. Ah to ko yar bashin da da yayi magana wannan. Malam dan da ba ne bi. Sas na kai zan ci ubanka. Allah da zubar da su zan yi wallahi. Allah isa su. Na fahimci dan iska ne kai. Wai dan iska. Kai din. Ni ma kuma na gaya ma na dade a Lagos. Wallahi yin ci ubanka. Dan rike mun nan. Ai in fada zami ina daidai da ke rike mun nan. To. Kun zai fada da ke katuwa banza Allah ya isa. wannan kantirin tsinanne ne billahi kai ka ji mutum katanka da kai kayi zubin yan dabba amma ka zo kai ta kwaikwayon mata anya wannan ya fita kai zuban man da kima wallahi na duba